bayan da dakarun tsaro na najeriya suka fatattaki 'yan zaman dirshen nan na neman shugaba buhari ya sauka daga kare ga mulki sau da rashin lafiyarsa karkashin jagorancin charles oputa da deji adeyanju yau masu faftukar sun ci gaba da yin zaman durshen inda suke cewar ba gudu ba ja da baya suna nan akan matsayinsu kuma ba za a musu barazana na cewa a kore su ba tuni dai majalisar dattawa ta najeriya ta mai da martani dangane da wannan yunkurin da suke yi suna cewar ya saba doka ga tsohon gwamnan jihar zamfara kuma dan majalisar dattawa a yanzu ahmed yariman bakura yana min karin haske dangane da abun da ya sa doka bata amince da masu wannan fafutukar ba. To alhamdulillah wayannan mutanen Haji Umar Faruk mutane ne waɗanda ba san tsarin mulkin Najeriya ba. Ka san idan mutum yana abu cikin jahilci to komai yana iya yi. Sashen mulki na Najeriya sashe na ɗari da da arba'in biyar na tsarin mulki ya ce idan shugaban ƙasa zai tafi hutu ko kuma ya rubuto cewa ba shi iya gudanar da aikin ofishin shi ba ce ko ga wani dalili ba sai zai ya rubuto zai je hutu ko kuma ya rubuta cewa ba zai iya gudanar da aikin ofishin shi ba ya rubuta majalisar dokoki ta kasa da majalisar da to mataimakin su zai za a kaddamar da shi ci gaba da aiki a matsayin shi shugaban kasa har randa shugaban kasa sake rubutowa ya ce wani abu game da ko ya dawo ko na abu ya faru idan bai sake rubutowa ba babu wani dan Najeriya ko majalisar dokoki ko majalisar dattawa da za ta iya cewa ga wani abu ba wani lokaci da aka yi saboda haka wannan jahilci ne da kuma adawa ta siyasa amma ko da babu adawa ta siyasa baka ganin kamar kwanaki in kusan wata uku kenan ya yawa a ce shugaban kasa baya tare da sai yana gudanar da mulki bisa ga amana da aka bashi kuwa? ita eh, amma shi tsarin mulkin da ake bi shi ne ake bi shi ne babban doka ta ƙasa bai ce ga lokaci ba iyaka ya ce kawai idan shugaban kasa abin da aka zama shi nauyi ya rubuto cewa zai tafiya hutu ko kuma ya rubuto cewa ba zai iya gudanar da mulki eh, aikin ofishi ba kuma shugaban kasa da Muhammadu Buhari ya rubuto haka don haka inda tsarin mulki ya ce ga wanda za a yi sai dai kuma wani sashe ya ba majalisar dattawa dama cewa idan suka ga cewa shugaban kasa ya iya gudanar da aikin shi saboda kasa a rashin lafiya ko ta wani abu ko ta tabuwa hankali ko wani abu dai za su zauna idan suka samu kashi biyu bisa uku suka amince cewa su aika likita sai a hada da likitansa ya je diba ya auna shi idan ya tabbatar da sai suka wannan kwamitin da aka aika na likitoci ya tabbatar da baya iya gudanar da aiki shi to wannan majalisa ita kawai aka ba dama sannan sai ta turo majalisar dokoki a diba an an samu kashi biyu sa uku sun yarda da abun da aka rubuto shi ke na cige shi sai mataimaki a rantsar da shi amma an ba haka ba wannan hanya da za a bi a tabbatar da lahiya ko rashin lahiya shugaban kasa ko yana aiki ko bai aiki. Ahmed Yarima dan majalisar dattawa na Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. a waje ɗaya farfesa almustapha usuju kwararre akan ayyukan dokoki da na majalisa a abuja ya mun ƙarin haske dangane da tanadin da doka ta yi amma ko da shekara hudu zai yi kila ya soma a rantsar da shi ranar da aka rantsar da shi ya mika wannan takarda to ba shakka sai ranar da ya dawo haka kundin tsarin mulki ya faɗa in kuma ya tafi bai ba da wannan takarda ba shine bayan kwana ashirin da ɗaya shi mataimakin shugaban kasa zai yi riko na mukaddashin shugaban kasa wato in an samu ma wata matsala kenan to ka kun tsarin mulkin nan sannan aka yi miki gyara a dubu biyu da goma aka yi wannan gyara mafita ne da dama malam umar ba su san cewa an ma kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwari ba wannan ka tuna dubu biyu da goma an zo ana ta zanga-zanga a nan lokacin da marigayi shugaba ya aduwa ya samu rashin lafiya banda wannan ma malam umar in ka duba sashi na 66 an yi mishi kwaskwarima wannan hakotuna suna ba da ba'asi ko ko suna yin hukunci akan wannan sashi da aka yi mishi kwaskwarima wajen irin uh, kwamitin binciken nan da sauransu za ka gani cewa ana yin wannan shi kullum tsarin mulkin nan yadda ake mishi gyara in an yi mishi gyara akwai abin da ake kira amendment page wato alteration page wato sashi da za ka je ka duba wannan kwaskwarima da aka yi sannan kuma shi wancan abin din yana nan a cikin kundin tsarin mulki na. ina ganin wanda abin ya shafa ya kamata suna yi ma mutane bita ko ko ya zamanto ma an yi bita taron bita a kan kundin tsarin mulkin najeriya musamman kwaskwarima da ta farko ta biyu da ta uku yanzu ta hudu ake kai to ya kamata mutane su san menene kundin tsarin mulkin nan yake ciki za ka ga mutane masu ilimi sun zo suna yi mashi karan tsaye. Farfesa Mustapha, Usju kenan kwararre akan ayyukan dokoki da kuma majalisa. yanzu dai an sa ido a ga tasirin da wannan matsin lambar zai yi akan tsare-tsaren da shugaba muhammadu buhari yake yi cewa zai dawo najeriya idan likitocinsa suka ba da amincewa shi a daidai lokacin da kuma yake ci gaba da aiko sakonni daban-daban da kuma karɓar mutanen da ke ziyar da shi kuma aina aiko hotuna a najeriya domin tabbatar da ƙoshin lafiyarsa da kuma shirinsa na dawa najeriya domin ya ci gaba da gudanar da mulki umar faruk musa Murar amurka a abuja najeriya